irin yadda ake tashewa a tsakiyar daren jiya kenan a cibiyar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki a matsayin gangamin kaddamar da yakin neman zaben dan takararta na shugaban kasa da 'yan takarar majalisar dokokin kasa Zaben na watan gobe yana da matukar muhimmanci ga jam'iyyar ta NDS tarayya wacce ke fatan samun wa'adi na biyu a fafatawar da za ta haɗa ɗan takarar ta Isu Muhammadu da wasu 'yan takara kimanin goma sha hudu galibi na manyan jam'iyyun ƙasar. Saboda haka na tambayi sakataren zastarwar jam'iyyar Pierre Fumakwai Gado shin ya za su tunkari wannan kalubale da ke gabansu. Na gaya maka talakawa sun ga ayyuka da an kai musu yan shekara biyar sun je sun gani sun gode kuma duka alƙalwalin da isu lokacin da yake kamfe ya ɗauka ya cika kenan abun da za mu gaya musu shine wannan gami in sun ƙara bashi iko za a musu aiki yanan akwai kundi da za mu hudowa nan zuwa gobe a cikin wannan kundin duka sabin ayyuka da za a yi cikin shekarar biyar masu zuwa an rubuta su kenan wanda ya dauki alƙawali ya cika wannan da za a dauka za a cika da Allah MPN kishin ƙasa ta Ibrahim Yakuba na daga cikin waɗanda ke neman shugabancin ƙasar Nijar a yayin wannan zaɓe. Lawali Tsalha da na tuntuɓa a yayin gangamin ƙaddamar da yakin neman zaɓe ya ce jaririyar jam'iyyar tasu za ta taka rawar gani. wa'annan fartoci da suke da shekara ashirin da wani abu su da kansu yau sun sani babu farti da ke tada musu hankali kamar yan fenikisin kasa kuma insha Allah kamar yadda muka zo muka taru insha Allah za mu ci shugabancin kasar nan kuma mu zo nan ne mu tare jama'a mu yi musu godiya mu bada annashuwa kamar yau insha Allah ta'ala canji da muke fata a Nijar canji zai zo a daren na jiya Juma'a babbar jam'iyyar adawa ta MNC nasara ita ma ta shirya nata taron gangamin kaddamar da yakin neman zaben dan ta Alhaji Sain Umaru da ke neman shugabancin ƙasa a karo na biyu da kuma 'yan takararta da ke fatan yin nasara a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa yayin da wasu jam'iyyun ke niyyar kaddamar da nasu ayyukan farfagandin a farkon makon gobe a halin yanzu dai titunan yamai da na sauran yankunan nijar sun ɗauki harama sosai ko ina ka duba tutocin jam'iyyun siyasa da fasta ake gani alamar cewa yakin neman zaɓe ya kankama sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar